Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a biyar ga watan Janairu. bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin mulkin sojin niger ta yi afuwa ma wasu fursunonin kasar to sai dai wasu na takaicin rashin hadawa da bazum idan sauƙi ake nema ya kamata yau a samar da sauƙi ga waɗanda aka kama musamman shi shugaban ƙasa da iyalin shi wanda yake eh, har kotu rufe su da yawo ta umarci a saki wannan ɗana shi kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman wadda awal garba zai gabatar daga kamaru inda zai sake tabo yarjejeniyar tsaro tsakanin rasha da kamarun awal ila yau zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga zahar aminu fage da labaran duniya Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya fara ziyara a yankin gabas ta tsakiya a yau Juma'a. Ziyararsa ta hudu kenan a yankin tun bayan fara yakin Isra'ila da Hamas a ranar bakwai ga watan Oktoba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce manufar ziyarar Blinken za ta kasance ne kan yadda za a gudanar da al'amuran Gaza bayan yakin. a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurkan blinken kuma zai sake jaddada kiran da ake yi da ƙara ƙaimi wajen kai agaji ga jin kai a gaza a ziyarar tasa ta mako guda blinken zai ziyarci isra'ila da yammacin kogin jordan sannan zai kai ziyara kasashen turkiya girka jordan qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya da kuma masar. Wasu manoma masu zanga-zanga sun hana mataimakin shugaban gwamnatin Jamus Robert Habeck da matarsa sauka daga cikin jirgin ruwansu a can arewacin gabar teku da ke Shulutzel a wani mataki na nuna fushinsu. Sama da manoma 200 ne suka halarci wurin domin nuna rashin jin daɗinsu da shirin Jamus na rage tallafin man diesel don ayyukan noma. wanda zai cike gibin biliyoyin daloli da dama a cikin kasafin kuɗin na jamus na shekarar 2024 wasu manoma sun yi ƙoƙarin shiga jirgin amma 'yan sanda suka hana su halin da wasu daga cikin masu zanga-zangar suka nuna ya janyo suka sosai alatilas habek da matarsa wanda suke dawowa daga hutu suka koma tsibirin halike hoge don shiga wani jirgin ruwa zuwa babban yankin shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi kira da a faɗaɗa ƙera makaman harba makami mai linzami matakin da ya ce ana bukata ne don yin artabu da koriya ta kudu da amurka kamar yadda kafar yada labarai ta ƙasar ta rawaito a yau juma'a. bayanin na kim ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da washington ta ce koriya ta arewa ta bai wa rasha makamai masu linzami da na'urar harba makamai wanda kuma rasha ta yi amfani da su a baya-bayan nan wajen kai hare-hare a garuruwan ukraine kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya nuna hotunan kim da 'yarsa ju'e suna rangadi a wata masana'antar harba makamai inda ya kira da ƙara ƙaimi wajen ƙera makaman. Amurka da Koriya ta kudu sun zargi Koriya ta Arewa da baiwa Rasha kayan aikin soji domin samun tallafin fasaha daga Rasha, wanda Koriya ta Arewa ke amfani da shi wajen ci gaba da ƙera makamanta. Koriya ta Arewa dai ta musanta zargin. Shugaban Dakaru na musamman a Sudan Janar Muhammad Hamdan Dagalo ya ce ya ƙudiri aniyar ganin an cimma matsayar dakatar da buɗe wuta domin kawo ƙarshen yakin da ya addabi ƙasarsa. Sai dai duk da haka ana ci gaba da gwabza faɗa kuma babu wani ci gaba kan shirin zaman lafiya tsakanin Dagalo da babban hafsan sojin Sudan Janar Abdul Fattah Burhan. Shugaban rundunar sojin Dagalo ya ce. dakarunsa na da tsare-tsaren dakatar da buɗe wuta bayan wata ganawa da ya yi da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa a birnin pretoria a ranar alhamis bai bayyana ko yaushe zai gana da burhan ba bayan da manyan hafsin sojin kasar suka amince a watan da ya gabata da ganawar gaba da gaba ba a bayyana rana ko wurin da za a yi tattaunawar ba. a yayin ganawarsa ta ranar alhamis da dagalo ramaphosa ya ce na fatan za a yi tattaunawar gaba da gaba tsakanin dagalo da burhan kuma ya yi kira da a gaggauta dakatar da buɗe wuta jami'ai sun ce an sako ɗan wasan afirka ta kudu oscar pisterios daga gidan yari bayan da ya cika sharɗa na samun sassauci kuma yanzu yana gida ma'aikatar gyara halinka ba ta bayar da ƙarin bayani akan sakinsa ba sanarwar ta zo ne da misalin karfe takwas da rabi na safe abin da ke nuni da cewa jami'ai sun saki fitaccen dan wasan tseren gasa olympic a farkon sa'o'i na ranar juma'a. Pisterios mai nakasa a kafafunsa ya shafe kusan shekara tara bisa laifin kashe budurwarsa Riba Camp a ranar masoya ta duniya a shekarar 2013. An yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha uku da watanni biyar a gidan yari. Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka je gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta yi ahuwa ma wasu fursunonin kasar da dama to amma wasu na ganin kamata ya yi a ce an hada da fursunonin siyasa daga yamai ga salabar ma da cikakken rahoton matakin wanda ke shafar fursunonin da kotu ta riga ta yanke hukunci a baya abu ne da ke takaita tsawon wa'adin zaman wakafi ga wani rukunin 'yan kaso yayin da ta wani bangare abin ke baiwa wasu damar fita daga kurkuku kwata-kwata jigo a gamayyar kungiyoyin yaƙi da hukuncin kisa coalition mondial de lutte contre la peine de mort reshen niger alhaji mustapha kadi wanne ya ba da matakin na ganin sa tamkar wata hanyar rage cunkoson jama'a a gidajen yari lokaci zuwa lokaci in za a bikin sallah independence haka eh, ko sallar jamboriya wannan doka dama 'yan kasu suna jiranta waɗansu da garan nan ma sun hita da gidan kasu waɗansu kuma hukuncin kawai kisa ne aka yi ma mutum sai abin ya sabko kasa sai mutum allah ya hidda shi da cikin wannan matsala har mai shekara talatin wata ran sai ka ga gashi nan an sake shi bai ma shekara goma sha biyar ba a cikin gidan kasu tunda ba a son gidan kasu mutane suna yawa yanayin lafiya na daga cikin manyan dalilan da ake amfani da su wajen tantance 'yan kasan da ya kamata su ci moriyar wannan tsari kawal eh, mutane masu ciwon falfadiya a cikin gidan kasu irin wannan ba a son shi dan ana dibin yana iya wani ya kamu ciwon tari daɗi wanda yake da shi ana mishi ahuwa da a hida shi daga cikin kaso da kwai kuma masu ciwon kansa da kwai kawa yara kankana waɗanda ba su cika ba shekara goma sha takwas minor kenan suna cikin waɗanda abin ya shahwa da kuma waɗanda kawalar tizawa duk wanda adda shekara ya da saba'in da biyar ana iya sa shi cikin wannan ahuwa mata waɗanda suka aihu masu ba da nono ko masu cikuna sai a ce su waɗannan za a yi musu ahuwa sassauta hukuncin kisa zuwa zaman kasa son rai da rai kamar yadda yake rubuce a takardar akwar da shugaban majalisar cnsp janar tani ya saka wa hannu abu ne da kungiyoyin kare hakkin dan adam ke kallo da mahimmanci in ji abdul nasir na hantsi na makarantar demokradiyya niger ta hau da hannu biskan takardar da aka ce ma abolition de peine saboda abu ne wanda duka masu kare hakkin dan adam sun ka ga bai cancanta ba a hana ma dan adam rayuwa don saboda laihi kuma da an san yanayin shari'a zai iya sakewa ko da akwai kuskure cikin shari'a wanda an kai ma hukuncin eh, kisa daga baya za a iya a gyara wannan shari'a kasancewar matakin na zuwa a wani lokacin da ɗimbin 'yan siyasa ke kulle a gidajen yari daban-daban tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli ya sa shugaban kungiyar farar hula ta fcr sule umaru an karar da hukumomin mulkin soja su dubi halin da waɗannan mutane ke ciki da idan rahama idan sauki ake nema ya kamata yau a samar da sauki ga waɗanda aka kama musamman shi shugaban ƙasa da iyalin shi wanda yake eh, har kotu ta sidiyawo ta umarci a saki wannan ɗana shi don haka muna ganin babban alheri a yau a wannan ta mu shine a diba waɗannan da aka yi mariko waɗanda ba su da laihi a sake su to sai dai matakin akuwar bai shafi mutanen da aka kama da aikata manyan laifuka ba irin su amfani da takardun bogi cin hanci halitta kudaden haram kera kudaden jabu handamar dukiyar ƙasa fataucin miyagun kwayoyi ta'addanci da yi wa ƙasa zagon ƙasa da abotar da ɗan adam da dai sauransu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan bawa kanan adi zaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an yi godo godo da ba da mamba na kullum za injin na zama goga kaya. Dubi a na guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi. kama na kundulu mamma na san yiwu Allah bi kanshi da da tuke tando mai kano mai saje yi da ba ture posta da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan aliyar para cantar. kanan to yanzu kuma ga maimaicin rahoto na musamman gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta kulla wata yarjejeniya kan harkokin tsaro tsakaninta da takwarata kasar rasha hakan ya faru ne a daidai lokacin da rasha ta mamaye kasar ukraine kuma dukkanin manyan kasashen duniya suna allah wadai da wannan mamayar hama da yadda moscow take ta kai mugan hare-hare ga kasar ukraine amma kasar jamhuriyar kamaru ta kulla wannan halaka da ita masu fashin baki suna ta faɗin albarkacin bakin su kan wannan yarjejeniya da aka kulla ta tsaro tsakanin yawunde da kuma moscow alhaji garba abubakar mai baya da shawara ne a bangar harkokin kasashen ƙetare na ƙasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce eh hakikan eh, kamaru ta yi sayin taimakon tsaro ga gwamnatin ɗin eh, rasha eh to amma mutane su gane cewa kamaru yanzu zaman da take yi ita duk wani kasan da zai kawo mata taimako ta kowane fanni sabila da kare al'ummanta tattalin arziki duk wani abin da zai je ya taimaka wa al'umman kasan kamaru kamaru na sayi da su su gane kuma kamaru bata zaɓi a yi wa rasha takunkumi ba kamaru ta nuna cewa ita sulhu shine mafi alheri ga wannan fitar da yake kasar eh, tsakanin rasha da ukraine amma su european yadda suke so a tafi wannan kasashe masu zaman kansu kasashe masu neman eh, arziki masu neman kuma ai zaman lafiya ba za su goyi bayan su ba su sun san abin da yasa suke wa rasha wannan irin takunkumi to kamaru kuma baya cikin bai cikin wannan eh, hangen din shi kamaru a yi sulhu a yi zaman lafiya a san kuma kuma wani kasa ta ci amfani da ita kamaru ta riga ta yi sayin abin ta kana zaman kanta duk wanda ya zai kawo mata taimako tana nan da shi. Ba ga sise dan jam'iyyar yan ne na yan baluwan shi ma ya yi karin haske kan wannan al'amarin. a gaskiya abin da zan iya faɗa akan wato jejeniyar da aka yi tsakanin ƙasan cameroon da ƙasan russia wato abin da zan iya ƙarawa menene wato kada mu manta cewa tun dubu biyu da shida lokacin da vladimir putin ya zo south africa tun lokacin din ne fa ya soma hangan cewa ba akwai fili akwai wajen shiga akwai shiga a afirka da zai iya shiga ya yi taimako wato lokacin ya zo ya haɗa kawuka ya yi maganganu da wato manyan 'yan economic da kuma military da suke na a south africa na ɗaya kenan na biyu kuma kada mu manta wato an yi wato zama russia da africa a sochi lokacin din wato dubu biyu da goma sha tara lokacin ne wato zaman din ya zo ya rika sosai har Vladimir Putin wato ya hangan cewa fa gaskiya a inda ake tafiyan nan fa zan iya taimako ni ma za su iya taimako na wato abokantaka tsakanin Russia da Africa wato za iya tafiya 50-50 a ji daɗi kuma kada a mance cewa tafiyan da ake yi wa Africa wato kasashen Africa da wato ba su son turawa wato na fara kan turawa wato na maganan shanin faransa amurka ingila espanyol wato yadda suke tafiyar da siyasa a afirka yadda suke tafiyar da al'amura a kasashen afirka wato wannan ka duba su wani suke na afirka sun gaji da wannan to shi sa kuma in ka duba a wannan wato yakin da ake ukraine da rasha kasashe eh, goma sha shida in ka duba afirka sun kifa wato abin da ake cewa wato rasha ne ta shiga ta je tana fasa ukraine da turawa suke fara goma sha shida goma sha shida kuma babu kananan kasashe ba manyan kasashe alger eh, angola togo morocco cameroon sudan na gaya maka yadda nake kara maka bayani in ka duba eritrea ne kawai ƙasa da ita ne kawai ta zaɓi wato a gaskiya ta zaɓi yadda tura suke cewa eh, rushiya ta shiga ukraine tana eh, kawo matsala amma gaskiya ba haka bane a tafiyan da ake yau nan kuma wato tsoro tsaro da kuma economic da Russia take so ta kara ta kawo ma, Afirka wato abin alheri ne abin amfani ne wannan kuma turawa ba su son wannan to mu a 'yan fadaje da 'yan siyasa ƙasan Afirka muna tsoro tsoro mu menene don turawa haka suka duba suka bude ido suka ga cewa Kaddafi yana so ya kawo abubuwa masu mahimmanci abubuwa masu alheri economical da financial a Afirka suka kashe shi. Alhaji Aina na shi jami'an adawa ne na STF ta ni John hindi wanda tafi armashi a bangaren da ake amfani da harshen ingilishi shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka wannan irin yarjejeniyar ba farko ba kenan kamar ta taɓa ta taɓa yi da rasha wato a shekara 2015 ma kamar ta taɓa yi irin wannan yarjejeniyar din da da rasha to ka gani wato sai ka lura cewa wato ita ɗan gwamnatin kamaru wato a kowane lokaci aka ɗan girgiza ta sai ta kasance wato mai nuna ma kasashe eh, wanda suke tuna cewa eh, suna kamarunan mallakar su ne sai ta nuna musu cewa a'a za ta yi alaka kuma za ta yi yarjejena da duk wata kasar da ta ga dama to ga dama tun can a majalisar ɗinkin duniya kasan eh, kamaru ba ta nuna ta wani bangare take ba yayin da aka soma ma tambaya akan cewa wane ne yake bayan wannan yaki ko wane ne yake bai yadda ba da wannan yaƙi to kaga farko kenan kamaru bata ce komai ba bata nuna cewa tana son wannan yaki ba kuma bata nuna cewa mm, eh, eh, ba ta son wannan yakin ba ta tsaya guje ah, daya ba dai tare da cewa ta nuna wani kauna ta wani shashi ba ko kuwa wani kauna ta wani shashi ta ba. Musta Ismail Muhammad matashi ne kuma ɗan siyasa ne a ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da ya ce. Eto eh, wato wannan yarjejeniyar tsaro da Kamaru ta kulla eh, tsakaninta da ƙasar Rasha eh, musamman wannan lokaci da ake samun rikici tsakanin wato ƙasar Rasha da ukraine wanda ya hada da kasashen turai da suke goyon bayan ukraine wanda kuma suke kira da kyamaci wato eh, kasan rasha sannan kuma wato datse duk wani alaka na kasuwanci da kuma tsaro da kasar rasha shi kasance wannan yanayi ne kasar kamaru ta yi sayin wannan yarjejeniya to babu makawa dole ne wannan yarjejeniya ta haifta da kura wato tsakanin kasar kamaru da kasashen Eh, turai musamman manyan kasashe kamar amurka wanda mun ga irin fito wanda cibonagi ya yi eh, wanda ya fito ya bayani a shafinsa na twitter cewa eh, wannan jajejena kamar wata sayi da kasar wato rasha dole ne babu makawa kamar za ta fuskanci hukunci dangane da wannan yarjejeniya da ta sayi inda kuma karshe kira wato ya yi nuni kamar cewa wato dama ce ta samu ga wato kungiyoyin ambazonia wato 'yan awarin yankin ingilishin kasar kamaru wato da su ɗauki 'yancin kansu na kuma a tabbatar da wariyar wannan yanki ingilishi guda biyu wanda zai ba su damar ci gaba da wanda zai ba su damar tafiyar da tattalin arzikin eh, eh, wannan yanki musamman dangane da wato arzikin man fetur da yake a wannan shashi to kaga eh, wannan ya sanya koro eh, amurka eh, za mu iya cewa a cibodagi yana kusan muryan amurka ne ta wani shashi za mu iya cewa amurka ta fito ta nuna wato fushinta da kuma nunin cewa eh, dole ne kamaru za ta fuskanci hukunci mun san cewa kuma kasar faransa ita kanta ba za ta ji daɗin wannan yarjejeniya da kasar kamaru ta kulla da kasar rasha ba saboda kasar kamaru kasar faransa tana kan gaba Eh, jerin kasashen da suke kira da kyamaci kasar rasha musamman mun ga irin wato rikicin da yake da kasar mali da faransa wato a sanadiyar mali wato ta wato sanya kusanci da kasar rasha da kuma kasar santa fe wanda mun san cewa sojojin hayar wagner su suke a kasar santa fe suke wato kawo tsaro a madadin sojojin faransa mun san wato irin alakan da yake wato tsakanin kasashen afirkan guda biyu mali da santa fe da kasashen faransa a sanadiyar wato wannan kusanci da suka samu da kasar rasha to babu makawa kamaru ma tana dab da wato fuskantar irin wannan fishi kasar jamhuriyar kamaru tana cikin tsaka mai wuya ne tun shekaru biyar da suka gabata musamman ma kan yadda al'amuran tsaro suka taɓarɓare a ɓangaren 'yan awari masu magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To a gaishe ka yanzu kuma ga har ila yau awal garba ɗin da shiri na gaba. Wasanni a takaice. kasance an zaɓi tsohon ɗan idan ƙasar jamhuriyar kamaru a kan hukumar kwallon kafa ta ƙasar kankafut wanda babba kenan da wani mai sana'ar kwallon kafa ya zamto shugaban hukumar lamba tara na ƙasar kuma tsohon kaftin kafu ta zafi na kulab ɗin idan mutum suna suna ƙasar jamhuriyar kamaru samun da ito manazarta masana sha'anin tamula a ƙasar jamhuriyar kamaru sun fara bashin baki kan irin tafiyar da ya fara alhaji abba abubakar mai faɗa ne a ji a sha'anin wannan gaba a kasar ta jamhuriyar kamaru ga tsokacin da yi mana akan tafiyar sabon shugaban hukumar. Eh, salamu alaikum alhaji awal zancen eh, eh, mai tafiyar da kungiyar kwallon kafan kasan kamaru samir ito eh kasan asomin ya yi hanzari ya yi wani ko ya wani kuskure yanda suka so suka zo su dawo masa su jawo masa fitina amma a cikin tafiyan kaga ya kori da fara fara dakatar da yan aiki a cikin ina cikin wayannan kuskuren da ake zargan shi da shi wato ya fice gona da iri kenan da ya zo kuma eh, zancen 'yan eh, eh, wasa wato ya shiga wasu abubuwa wanda ya so ya nuna cewa shi ne ya manta cewa kuma gwamnati ne mai tafiyar da sha'anin kwallon kamar shi ragama aka bashi to shi sa kaga lokacin da aka zo zancen eh, eh, eh, coupe d'afrique da nation wajen shi ba a bashi ba na farkon nan farkon ran da za a yi budi ba a bashi ba najeriya yana cikin wayannan abubuwan da mutane suke wayanda suke tafiyarwa suke zargan cewa yana so ya fice gona da iri shi za ka ga sai ranar final aka dawo da shi waje shi aka ba shi waje a turbin to zai iya tafiyarwa amma sai ya sau ya kwantar da kansa domin kada ya dauki kanshi cewa zai buga kanshi da kansu ministoci da kuma wayansu manyan director da suke cikin minister din masu tafiyar da sha'anin kwallon kafan kasan eh, wayansu kungiyoyi na wasannin na kasan kamar to dole ne ya dawo ya jitu da mutane kuma ya tafiyar da mutane yadda ya cancanta ya kuma ba su matsayinsu kuma ya ba su eh, ya yi respectant din mutane ya yi respectant din kuma wa'anda ma ake aiki da su domin in ya ce bai zai respectan mutane ba zai inga abu da shi ina da kuɗi to zai samu cikas a cikin al'amarinsa amma ina da hali ina da karfi ina da mutanen da suke gefe su taimaka masa ya tafi da wannan kungiya da kyau ya nitsu ya tafi a hankali da su jitu zai yi kokarta domin yana son abin kuma yana da halin da zai taimaka wa 'yan wasan bol da club din da suke kasan kamaru ya yi alkawari kuma kowane murna da irin alkawarin da ya yi to a fiɗe da zai dame shi in bai kwantar da hankali kansa a ƙasa ba a gaban shawarar manyan mutanen ɗin to ba za su ji jitu zai samu cikas iri-iri amma mu muna fatan cewa ya shiryu ya tu da mutanen da suke saman shi ya samu ya tafiyar da wannan wasa da yan wasa su ji daɗi mu ma masu tafiya kallon wasan kwakwallo mu ji daɗin tafiya tare tun da yake yau gashi Allah ya kwace wa kabaru filin wasa iri-iri na tsammanin dai zai ji shawaran waɗanda suke kusa da shi zai ji shawaran wa'ansu manya zai ji shawaran eh, ministan ɗin eh, wasannai da kuma dai sauran mutanen da suke sha'anin eh, kungiyoyin kwallo da kuma sauran kungiyoyin din da za su bashi taimako akan duk wani irin abin da zai zai zai zai bukata a wajen daga Amurka daga kasar To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya fara ziyara a yankin gabas ta tsakiya a yau Juma'a. Ziyararsa ta hudu kenan a yankin tun bayan yakin Isra'ila da Hamas a ranar bakwai ga watan Oktoba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce manufar ziyarar Blinken za ta kasance kan yadda za a gudanar da al'amuran Gaza bayan yakin. Sannan Blinken kuma zai sake jaddada kiran da ake yi na ƙara ƙaimi wajen kai agajin jin kai a Gaza. ziyarar tasa ta mako guda zai ziyarci isra'ila yammacin kogin jordan sannan kuma zai kai ziyara a kasashen turkiya da girka da jordan da qatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa saudiya da kuma masar Wasu manoma masu zanga-zanga sun hana mataimakin shugaban gwamnatin Jamus Robert Habeck da matarsa sauka daga cikin jirgin ruwansu a can arewacin gabar teku da ke shilutsil a wani mataki na nuna fushinsu. Sama da manoma 200 ne suka halarci wurin domin nuna rashin jin daɗinsu da shirin Jamus na rage tallafin man dizil don ayyukan noma. wanda zai cike gibin biliyoyin daloli da dama a cikin kasafin kudin jamus na shekarar 2024 shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi kira da a faɗaɗa kera makaman harba makami mai linzami matakin da ya ce ana bukata ne don yin artabu da koriya ta kudu da amurka kamar yadda kafar yada labarai ta kasar ta rawaito a yau juma'a bayanin na kim ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da washington ta ce koriya ta arewa ta bai wa rasha makamai masu linzami da na'ura harba makamai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan alhaji idi wudul da na sanata mas'ud aljibril doguwa da za a ɗaura auren 'ya'yansu asama'u shehu idi wudul husna da sagir mas'ud aljibril doguwa gobe asabar a gidan marigayi alhaji idi wudul wanda ke gwangwaje kwatas kano A Allah ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudo Mai da kuma injiniyan mu na yanzu Patrick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.